Sabuwar dokar ta bayyana kwakwaran takardun shaidar mutum ga duk wanda zai sauka a otal a jihar Sokoto dai in ji gwamnatin jihar ta zama wajibi idan aka yi la'akari da yanayin taɓarɓarewar tsaro a Najeriya duk wanda zaman lafiya da jihar ta Sokoto take ciki. Imam Imam shine mashawarcin gwamnan jihar akan lamuran watsa labarai na kuma tambaye shi dalilin kafa sabuwar dokar. Wato ba za a yi cewa ga kowane abu ne ya faru yanzu ya sa gwamnati ta haka ba. abun mamaki ma shine ya za a ce tuntun irin wannan doka ba ta aiki saboda ko ina ka je duk duniya duk kasan da ka tai duniya a idan kai ba dan kasa bane ka shiga hotel farko abin da za su tambaye ka shine ka ba da international passport ɗinka kuma idan aka yi aka yi photocopy ɗin shi aka ajiye a reception lokacin da ka ba su za su duba na ɗaya ko kana da visa wadda ke aiki idan kai ɗan kasa ne za su buƙaci kwakwaran takardar shaidan cewa ko kai wane ne a Najeriya mun san wannan abin da za a tambaya na ɗaya ko a ce ka ba da driver license kamar yadda ka ce za a buƙaci international passport in kana da shi ko ka ba da katin zaɓe da yanzu kusan kowa na da shi ko kuma ka bada katin a shaidan cewa kai dan kasa wato national id card a nasu bangare kuma masu gidajen otal-otal a jihar sokoto sun yi na'am da wannan sabuwar dokar wacce suka ce ba sabon abu ba ne a wasu sassan duniya to sai dai kuma suna ganin da akwai wani kalubale da ya kamata gwamnati ta fuskanta domin tabbatar da dokar aliyu dankani shine babban manajan gidan saukar baki na dankani da ke sokoto ina gani kai sama da shekara ashirin muna sana'a hotel amma ban taba ganin wata union mai kaifi ba a Sokoto State kamar ƙungiya wadda za ta ce sun sa hotel maybe sanction a ce za a yi kaza a tabbatar an yi enforcing ɗin wannan abin da aka ce za a sa. yanzu magana identification din nan da ake magana ban san wani tanadi gwamnati ta yi ba a'a za ta bar hotel ne mutane su dinga zuwa kawai su ce a su da reception cewa ba ma id card ko kuma a'a akwai wani tanadi da gwamnati ta yi saboda ya kasance ma yanzu a sokoto akwai hotels da yawa wanda kawai za su tunanin cewa ai da mu bar ɗaki ya kwana haka ko nawa ne mu samu to in dai mutane suna haka to wani bakon zai zo ba za a gaba ID card din nasa ba za a bashi ɗaki muna kira da gwamnati a kirawo masu hotel a kungiya wanda ya kamata a ce tana tafiya da gwamnati ana samun gwamnati da kungiyar nan cewa ya kamata ayi kaza ya kamata a kaza ya kamata yauwa a tsari mai kyau wanda gwamnatin za ta yarda da shi wanda ita ma eh, kamfanin dukan za su yarda da shi ci gaba ne aka samu saboda in aka ce yau sokoto babu security ba wanda zai zauna a otal don kafin kafa wannan dokar dai masu otal suke yin irin hakan musamman ga baki yan kasashen waje to amma kuma bata shafi baki yan Najeriya ba Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.